Tsarin jadawalin da ke bayyana a washegarin jerin ganawar da aka yi tsakanin hukumar zaɓe da masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe na jamhuriyar Nijar na nunin za a soma ne da zaɓen kansiloli a farkon shekarar 2020 kafin a cike da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a farkon shekarar 2021 kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta seni aladuwa amada ya shaida mana. za a yi zaɓe na ƙananan hukumar wanda ake cewa kwansaye kwansaye insha Allahu sha biyu ga watan janvier na 2020 zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisoci tsakanin oktobar 2020 zuwa fevrier da 2021 to koya jam'iyyun siyasa ke kallon wannan jadawali ga abubakar sabo na jam'iyyar pnds mai mulki wajen pnds tarayya mun gamsu da chronogram tun da na gani insha Allah suna yin shi cikin lokaci kakin zaben kananan hukumomi ya zo kamar 2020 ina ganin sun kare fishe eh, da shi na za a shirin zaben kananan hukumomi sai dai shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya sumaila amadu na cewa warware hayaniyar da ke tattare da kundin zaɓe shine abin da ya kamata hukumar seni tafi ba fifiko ba wai saka ranakun zaɓe ba. To shi zaɓen nan a haka yadda ake jami'an tsaro ne za a huddo su tsare wasu 'yan ƙasa su zaɓe wasu ba sa yi ba ko ko a su wane ne matukan 'yan takara kuma waye za su yi zaɓen kuma waye za a zaɓa. ta gana abin duba ne anan ba biyar za hukumar zaben nan ta shirya zaben nan muddin ba a je aka gyara wannan kurakurai na kundin zaɓe ba tun a watan nuwamban 2017 ne mambobin hukumar zaɓe suka yi rantsuwar kama aiki amma har kawo yau 'yan adawa ba su aike da wakilansu a hukumar ta seni ba dalili kenan da mataimakin shugabanta ya fara jan hankula matsala ce ta siyasa mu ba kungiyar siyasa ba ce ba hukumar siyasa ba ce hukumar zaɓe ne mu inda muna da kan matsalai da mun shawo shi to ba mu da kan matsalai mai mu da fatan mu duk abin da muke so 'yan siyasa su gane ma juna kowa da kowa ya zo mu tsare zaɓe tare mu je aje a yi zaɓe tare. Karancin kujerun da aka ware domin wakilcin bangaren adawa a hukumar zaɓe ya sa waɗannan jam'iyyu tunanin cewa ba za a gudanar da zaɓen akan gaskiya ba. Saboda haka 'yan hamayya ke kallon hukumar ta seni a matsayin haramtacciya. in ji aminu isya na jam'iyyar model lumana kowa san irin sharuɗa mun ka aza kowa sai da 'yan ƙasa sun shaida duniya ta shaida bangaren 'yan adawa mun ce ba mu yarda da duk wani tsare-tsare da aka yi wannan shahin zaɓe ba tunda hukumar ta zaɓe musu akwai ta ba don ka gare mu mun kungiya ce wanda babu ta ba ta samu karɓo 'yan ƙasa ba balle ta ce wannan zaɓe kenan zancen yin zaɓen ba shahin ba. miliyan dubu talatin da takwas na sefa ne ake hasashen za a yi amfani da su domin zaɓukan gama garin da nijar ta sa gaba yayin da ake buƙatar miliyan dubu sittin da biyar na sefa don haɗa sabon kundin rajista irin na zamani wato fishe biometric kuma a cewar hukumar seni za ta ci gaba da tsare-tsare don ganin komai ya gudana a kan lokaci lokacin da aka kayyade. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.